ana ta kira jaruma jaruma jaruma an samu wani matashi da ya kalli fim din jaruma sa'annan kuma yau masana'antar Kannywood baki ɗayanta kuɗin goro amma kuma a bisa rashin sani assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da waraka ko barkamu da sake saduwa da ku. a cikin shirin namu na kai daga masana'antar Kani daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa wani matashi da budurwar shi ta matsa mishi kan cewar ita dai burin ta ta shiga harkar fina-finan Hausa sai fara mata bayani kamar haka sa'annan kuma da mata baki ɗaya masu sha'awar shiga harkar fim ɗin Hausa. Ya fara da cewa shawara ga mata masu cewa za su shiga fim, wallahi zaman aure shine fi dacewa da ku, ku tsaya ku yi bautar Allah, ba aikin banza ba wai shi fim. Kannywood ko masifa, kowa burin sai tona kowa asiri daga waccan sai wannan bidiyo a ta nunawa a duniya. Fim a wajen ɗa namiji ado ne, ba ga 'ya mace ba, za ki je ki zubar da mutuncin ki ne a banza, ke kuma har da cewa an baki shiga ba duniya za ki bi, inda duniya ce ga ta nan ga kinan. Hakika masana'antar Kanihu tsaftatacciyar masana'anta ce fiye da tunanin duk wani mai tunani domin kuma masana'anta ce da sama da matasa miliyan biyu suke cin abinci a ƙarƙashinta. sannan kuma masana'anta ce wadda take samar da aikin yi ga maza da mata baki daya zan yi amfani da wannan damar domin ne wannan matashi bayani na san duk inda yake yana bibiyar wannan shirin namu da kuma al'umma baki daya masu kallon shirin fim a matsayin wani abu na banza hakika shirin fim din hausa masana'anta ce wadda take samar da aiki ga matasa maza da mata ba wai kawai ka ce ga namiji masana'antar take da muhimmanci ba su ma mata akwai rawar da su taka a cikin shirin fim ɗin hausa kuma suna takawa ilmantarwa ce faɗakarwa ce sa'annan kuma da wa'azantarwa shine manufar tashar amd tv hausa sa'annan kuma shine manufar masana'antar kanewood baki ɗaya kullum mu shine mu ɗauko wani abu da ya damu al'umma mu fim a kan shi domin nuna illar wannan abun ko kuma amfanin wannan abun misali fim da muke akan barace-barace da kuma illar shaye-shaye da fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata yana nuni da cewar a daina wannan abin ne ba wai aikata ba sannan kuma fim akan kishiya yana nuna cewar kishi akwai halittacce sannan kuma akwai wanda ya zama haramtacce duk irin wannan yana kalubale ne ga al'umma sannan kuma yana faruwa a our society sannan kuma muka yi fim akan shi ne domin mutane su hankalta kar su aikata irin shi kuma idan na gujewa ne su guje mishi sannan kuma idan na koyi ne su yi koyi da shi Allah ya sa mu dace domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku dana subscribe kana kuma kula da kararrawa domin samun samun shirye-shiryen mun gode amd hausa ta kuci assalamu alaikum na maryam yahaya ana ta jaruma jaruma jaruma birni kauye jaruma to ni ma da kaina jaruma zan zo kallon fim din jaruma ina kiran masoya na maza da mata yara da manya da su kasance da ni on 28 watan nan february domin kallon haska wannan shahararren fim din namu mai suna jaruma kai ma ka zo ke ma ki zo on 28 wanda ya daidai da ranar juma'a za a haska shi a doba mu kar ku sake a baku labari yaro da babu